hanifa na yi mafarki ni da ke mun yi aure mun haifi 'yan tagwaye 'yan dugul-dugul guda biyu kuma suna kama da ke.